shafi na sarki zaki mkk na rasul amin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a za mu ci gaba da ah, karatunmu na safiya good morning show wanda ah, muke ɗaukowa karfe sha ɗaya da rabi to amma yanzu abin ya koma karfe <laughs> sha biyu alhamdulillah laifin duka gare ni ne ka wanka da ke magana ah, muna tare da shak sidi bashir wannan karatuttuka da ake yi shine ma'anar wannan karatu da time ina so na maimaitawa shine abin da aka faɗa a kanka ko a kan akidarka da kake ganin a'a san ba haka bane ya kamata ka zo ka wanke kanka ka nuna cewa a'a fassarar da aka yi ba haka bane kuma abin da aka yi samsam ma ba shi a cikin littafinka eh ajiya umar zainab ina miki sallar abin da ma aka rubuta a cikin littafinka san babu ƙarya ne babu ƙage ne babu kamar akwai ababa da yawa da ake faɗa bi ma'ana yau muna tare da malamin shi'a ne shi ku bari magana kan yan shi'a a da akwai irin kallon da ake wa yan shi'a haddani akwai irin kallon da muke wa yan shi'a dama alhamdulillah albarkan wayannan malluma shek sidi bashir shek dahir shek alkanawi al-iraki su yi kokari sun waye mana kai cewa a fa abin da ake faɗan nan ba haka ba ne kamar ah, lokacin da america ke fada da idi amin da kudan jaririn afirka ya san idi amin na cin naman mutum kan da aka aka describe ke kenan to amma alhamdulillahi daga baka zaka gane a ba haka bane faɗansa ne da wani bi na ake pintin shi black irin haka to alhamdulillah yau muna tare da shak sidi bashir da zai yau raddi ne zuwa ga asir asir islam raddi ne zuwa ga alkasin asad al-islam zantuttuka da ya yi a kan 'yan shi'a shin wannan magana haka ne shek siri bashir zai kawo wannan magana ne kamar yanda ake kawowa a su da kuke zama da shek malam musa yusuf asad sunna wannan sama da shekara ashirin da biyar ko shekara ashirin da suke zama da shi da ake nuna cewa a, ah, abin nan da kake ka faɗa eh haka ne amma ba ba fahimtan kenan ba ga kan da aka fahimce shi kaɗan kaɗan kaɗan aka zo aka gane to ko kuma a'a za a zamana zai zai mana ne bayani ne kaman kan da aka kwana biyun nan da bayani ke zuwa kan cewa a ah, wannan ma abin da kake ake faɗa wannan ƙarya ne babu sam a cikin littafin mu ƙarya ne shin zaman shiri bashir a yau zai nuna mana wannan zance da ake faɗa ah, shi alkasim ya faɗa a kansu karya ne babu sama a littafin su <laughs> ko dai a'a haka ne amma fassarar ne bai gane ba bai fahimci abin da aka ba yasa jama'a ku bar mu ji me shek Sidi Bashir ya kawo mana mu kuma saka ah, wannan audio video da ya kawo mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shek Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanir la'in rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa akrim ala khairi kalika Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim sabak nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi al-abahari al-akhyari al-ma'asumin haqqa qadarihi wa mikdari al-azim. Ah, wa ba'd, dan wa masu bibir wa nishafi da mi gabatarwa malam sarki zaki ina sake mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala. Kafin shiga kai sai karatu da zan amfani da wannan dama kara tunasar da ƴan uwanmu irin halin da muke ciki wanda ƴan uwanmu falastinawa suke ciki suna buƙatar addu'ar mu. Ba mu da wata gudunmawa da a yanzu za mu iya bayarwa sama da wannan addu'a da mu nuna musu goyon baya a zahiri mu nuna musu goyon baya a faɗin mu yi musu addu'a Allah ta'ala ya ba su sabati ya ba su juriya kuma ya ba su nasara akan wannan ah, zalunci da ake musu ba mu da cewa 'yan shi'a ne ko 'yan sunna ko da kuma guzawa ne wanda ake zalunta ko da kafiri ne dole a bashi goyon baya kuma dole a taimake shi su ba kallon aƙida ba ne ko jinsi ko yare a'a shin mazlumai ne matuƙar sun tabbata su ake zalunta to suna buƙatar taimako ga dukkanin wanda ya san cewa zalunci haramun ne wanda muka san Allah ya haramta wa shi. kuma ya sanya tsakaninmu a haramun ne da haka muna roƙon Allah ta'ala ya kai musu ɗaukin su ya kai musu ɗauki ya karfafe su ya ba su juriya su kuma na zahiri da na baki da ubangiji Allah ta'ala ya tarwatsa su amin da musulmi baki da sarki zaki kafin magana akan abin a samun odiyon nan domin masu sauraro su ji me wannan malami ya ce a kara mini minti daya bismillah zaka kai magana na gani mun samu na'am Eh, to insha Allah kamar yadda malam sarki zaki ya gabatar. Sau da yawa waɗansu mutane sukan buɗe baki su magana akan shi an ci ko akan rashin sani. Da gaske ba su sani ba ni ba. Wasu kuma sun sani kurin son zuciya ne da kuma ƙiyayyarsu da suke ga 'yan shi'a ya sa suke ƙoƙarin sai sun jingina musu wani bakin fenti da a tunaninsu wannan zai sa al'umma su kyamace su ko su guje su ko su ƙi fahimta su. to da kowane unwani wani lokacin ba kana kallon wanda ya magana ba ne kana kallon waɗanda suke sauraron magana ne Ila don wanda in don wanda ya magana ne kila shi kaɗai ne ka hana mutum idan mutum ya ce ya ɗauki suwa na kafirai ne shi kenan bayan da za ka yi da shi amma kuma ya fito ya faɗi magana a kansu wanda yake ba haka ba musamman kuma in akwai masu sauraren shi kila akwai masu kyakkyawar zuciya su neman gaskiya suke ba sa tunanin zai faɗi ba daidai ba to in aka yi shiru sai zamanto su an zalunce su daga akwai haƙƙi a fito a kai a yi magana a kan wannan matsala ɗin ba wai don a ce dole sai ya canza ra'ayi ba a'a a don waɗanda suke da kyakkyawar zuciya suke neman gaskiya ya zamanto sun fahimta wanda zai zamanto ya shirya ya shirya bisa dalili wanda zai ɓata kuma ya zamanto ya ɓata bisa dalili mun sha faɗa mun sha karantawa malamai kuma sun sha yin bayani cewa ubangiji madaukakin sarki ya yi hani ga dankana da ƙiyya da mutane ko saɓani na ra'ayi ko na aƙida ya sa ka ƙi musu adalci. Allah ya ce yin adalci shine kusa da tsoron Allah, shi ya fi kusa da takawa. Da haka mu yin ƙoƙari muna yi wa junanmu adalci, muna yi kyakkyawan zato, muna komawa fasalu halar zikir in kuntum la ta'alamun, A koma zuwa ga ma'abuta abu, a tambaye su me suke nufi, su fassara su yi bayani, wanda zai ɗauka ya ɗauka daga gare su. Amma kuskure ne kurin ka hau kan mambari, ka zauna a kan kujera, ka ɗauki laspika ka rufe faɗan maganganun da idan za a baka makullin aljanna ba za ka iya tabbatar da su ba kuma da sunan addini to kaga wannan akwai kuskure akwai kuma tashin hankali ya zamanto waɗanda al'umma suke neman su shirya a hannunsu waɗanda suke su ne maduban al'umma sai ya zamanto kuma an samu irin wannan abubuwa to akwai haɗari mai matuƙar gaske ah, da haka insha Allah za mu ji maganganun da shi wannan bawan Allah ya akan ya jingina su zuwa ga shi'anci sannan kuma insha Allah dai gwargwado mu faɗi haƙiƙanin shin abin da ya faɗa hakan ne ko ko akwai tuntuɓan harshe ko ko akwai rashin sani ko kuma ƙiyayye ce ta bayyana kuma menene insha Allah masu saurare su za su yi kansu a adalci sarki zaki idan ya zama radi a sa mutane shi kai eh, kamin mu je kansa ya hakuri kamin mu gyara wannan yanzu shin shin za ka doki minti ko biyu ka gaya mana shi me yasa jama'a kumallo da farko daga ba suke janye amma daga ba sun janye da farko me yasa suke danganta 'yan Hamas da kuma Shi'a. Babban abin da ya sa a bisa fahimta ta suke danganta 'yan Hamas da 'yan Shi'a shine eh. Hamas lokacin da aka kafa ta da suna samun tallafi daga kasashen larabawa. Ana nan ana nan Isra'ila da Amerika ta shiga ta fita, ta tsorata kasashen larabawa, ta firgita su, wannan yasa duk sai suka janye tallafinsu daga Hamas sai zamanto ba wata ƙasa ƙwaya ɗaya da take iya fitowa ta taimaki Hamas wannan yasa su kuma Iran tare da cewa 'yan shi'a ne a galibiyansu sai ga cewa tun daga wasu mazlumai ne kuma ba su kalli su ba da a ce Iran sun musu kallon cewa su ba 'yan shi'a bane da ba su taimake su ba wannan ya sabba dalilin shigowar Iran take taimakawa Hamas saboda dalilai guda biyu na farko su mazlumai ne kamar yadda faɗa a gabatar wata shi mazlumi wanda ake zalunta ba ruwanka da yarensa ko aƙidarsa ko addininsa ko ma menene in dai shi ake zalunta kuma kana da damar ka taimaka mishi akan wannan zalunci da ake mishi to yana buƙatar wannan gudunmuwar taka wannan shi koyar Allah da manzo da shi koyarwa da manzon Allah yi manzon Allah ya rayu amma bai yadda a zalunci kafirai ba wa'inda suka ce ba su yarda shi annabi ne, amma ya hana musulmai su zalunce su Hmm. ba a yin wannan wannan ita ce sirrin manzon Allah wannan dalilin yasa irin ta ga akwai wajabci na kasance wayannan bayan Allah mazlumai ne ta taimaka musu wannan yasa ta fara taimaka musu yawan taimaka musu da yawan wato ainihin um, ba su tallafi da gudunmawa wannan yasa har al'umma suke musu kallon cewa 'yan shi'a ne ko sun zama 'yan shi'a ko suna da alaƙa da shi'anci ko dasu amma ba su da alaƙa ta nesa ko ta kusa a aƙidance tsakaninsu da Iran abin da ke tsakaninsu da Iran shine taimako na tsakanin musulmi da musulmi taimako ne na wanda ake zalunta a taimake shi akan zaluncin da ake mishi sannan ko masu zaluntar nan tasu makiya ne na Iran makiya ne na Saudiya makiya ne na kowace ƙasa in dai ƙasar musulmi ce masu zaluntar nan tasu makiya su ne Isra'ila ne Yahudawa ne kowa ya san su Alƙur'ani yayi bayanin su ba canzawa suka yi ba ko ba za su canza ba ba za su taɓa yarda da mu ba walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tafi a millatu da haka ba za su taɓa yarda da mu maƙiyan mu ne ko mun yarda ko mu yarda ba da haka bai kamata mu ci gaba da kasancewa tare da su ba muna koya musu baya suna zaluntar waɗanda suke raunana ne ko da ko ba musulmai ba bane ballantana ne musulmai kuma musulman nan kuma ahlus sunna so wannan shine sarki zaki iya abin da nake iya fahimta cewa yawan taimako da kulawa da Iran take basu shi yasa wasu suke musu kallon me kallon yan shi'a wasu su da irin ta kai cewa in ma za su taimaka mata taimakon su ma ba a bukata. Allah ya kiyaye. ta kai haka dan me suna yan shiya za su riga taimakon ku kuma ku riga neman taimako din. Kaga wannan ya saba wa hankali. Kuma Hausa muna cewa wanda ya fada rijiya ne ko kogi ne ko takobi ka mika mishi kamawa zai yi. Shi na neman wanda zai cece shi ba ruwan shi da aƙidarsa kuma menene. yau ko ma guzawa ne za su taimaki falastinawa hamas za su karɓi taimakon su domin su suna buƙatar taimako ne daga ko ina so wannan yasa mutane suke musu marasa adalci kenan amma masu adalci sukan bambance tabbas hamas ba ƙungiyar 'yan shi'a ba ce kuma ba 'yan shi'a ba ne ba na'am ba za ka iya cewa ba za a rasa 'yan shi'a a cikin Falasɗinawa ba. Akwai su, amma ba su kamar a Iran ɗin akwai ahalin sunna. Iran ɗin kanta akwai wanda yake ba 'yan shi'a bane ba. so kaga wani amma na kallon a galabiya da kuma asalin asasin abin da ya sa gina wannan ah, wannan tafiya din so Hamas kungiya ce ta halin suna kungiya ce take yaki da jihadi akan fahimta da tunani irin na halin suna wal jama'ati sai dai kasancewarta ta yarda da Iran a matsayin mai taimaka mata da gudunmawa irin tallafin ta wannan mutane suke mata fassara cewa su ma sun zama in shi'a ko kuma ke jifansu da shi'anci. Masha Allah. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. To jama'a za mu dawo back to topic. Uh, shahi ya umarci wai mu saka bidiyon da shi Alkasim ya yi magana insha Allah mu ji me ya faɗa sa'annan shahi ya yi raddinsa insha Allah. Ni da kaina ban ji domin ɗazu-ɗazun nan shahi ya turo mini. Bismillah. Ce kowane ɓangare suna da mahadinsu. Yahudawa suna da mahadi shi ne, Dujal. bayyana dujar su ne yayin zaka yahuda suna jiran sa shi'a suna da mahadansu suna jiran sa eh ahlus suna suna rawa mahadi su yahuda da suke da mahadansu shine dujal shine daga cikin su yanzu har sun gama declaring cewa su sun gama shiryawa sa shine sai suka kafa kungiya ta masoniya a gargashin masoniyan nan za ga akwai kungiyar bautan shedan a gargashin masoniya kuma akwai ƙungiyar bautan dujal su masu bautan shaidan su ne masu alama haka an bayyanta wanda galibin mafi yawan shugabannin duniya suna cikinta kun fahimta kuma galibin su yau suke juya arzikin duniya su ne masu wa shine za ga suna haka rawa da hannu haka shine wannan kahon shedan kenan shine masu bautan shida suna ƙarƙashin ƙungiyar masoniya ne sannan sai masu bautan dujal wanda suke jiran dujin su ya bayyana shine za a gansa masu alama ido daya ba kwa gani symbol nashi shine alama wa ido daya dama annabi ya faɗa ce farkon mutanen da za su fara musu yahudawa ne yahudu ne to kaga wannan suna da nasuwa mahadin kenan su sun rike nasu shi kenan mun basu da shi sai shi'a su kuma shi'a suna da nasu mahadin amma menene lam yalid wa lam yulad eh ne yalid wa lam yulad ba a taba yin sa kuma ba za a yi shi ba an bayyana ba a taba yin sa ba kuma ba za a yi shi ba wannan dujan din da shi a suke magana sai suka ce zai fito ne ta zuriya Husaini amma mu namu zai fito ta zuriya wa Hassan me yasa zai fito ta zuriya Hassan me yasa kuma mu namu muka yarda cewa zai fito ta zuriya Hassan wannan mu namu shine na gaskiya domin su shi'a sun ce annabi ya ce namu sunansa zai wafaka da sunan annabi da mahaifinsa ma'ana sunan mahadi na asali sunansa muhammad bin abdullah kuma zai fito ne daga tsatsan manza Allah sai dai sanin ya za a yi ya bayyana sai Allah ba mu da wannan amsar wannan lamari mai ubangiji inna ma amru iza arada mai ce an an kula lahu kun fayakun zai bayyana amma suna sai yan shi'a sun ce yana nan a kogo kuma ba kuma ana iya zuwa a je a gan shi amma sai manyan malaman shi'a da aka idan manyan malaman shi'a sun tashi zuwa ganin su sai a ce ku tattaro kuɗi to da wannan kuɗin suke rayuwa sai ja ce za a je ganin mahabi yana nan ya buya kugu suka ce daga ciki ma ya tafi da asalin Qur'anin da Allah ya saukar wannan Qur'anin da ba shine Allah ya saukar ba asalin Qur'anin gaskiya shine Mushaf fadima Mushaf na Fadima wanda nan ne sai aka ce to me yasa kuke riko da wannan alƙur'ani suka ce lalura sannan a wajen su sallar juma'a ba da waje ba akan musulmi sai ran da mahadi ya bayyana da aka shi yasa duk duniya ba za ka je ka nuna masallacin juma'a na ishiya guda ɗaya ba ko kana ko akwai sai dai husainiya ko ba su na ba sa sallar juma'a za zazzaki da kaje gayatin da yake bai taba sallar juma'a mun ji sabuwar fatawa kwanan na ya ce wai wannan amin din da muke faɗa wai asalinta ba ba musulunci yake ba wannan fa amin da kake faɗa a sallah zazzaki ya sabuwar fatawa ya ce ba a musulunci take ba eh duk tarin hadisan da suka zo da annabi ya ce ku ce amin ya ce ai asali amen ne ba ku ji kiristoci na cewa amen ba wai ba kalmar larabci ba ne haka zazzake fada ko ba ku ji fatawa ba ne sabuwar fatawa ne fa aka fitar kuma a Najeriya eh shi ne zai fito ya gaya mana cewa wai amin ba ta da asali a musulunci to shi yana ma jin larabcin bare ma iya gane tana cikin musulunci ko ba ta ciki <laughs> wani ɗan shi'a ne ya zo zai mana gorin larabci ya ce kafin ka fara mana gorin larabci ka wazazzaki ya ce kafin ka fara gyara mana ka gyara wazazzaki ina tura mai bidiyon ko su yi shiru <laughs> ya sake cewa kowai ba da haka wannan mahadin sai suka ce zai bayyana a cikin zuriyar husaini ne me yasa suka faɗa haka saboda a shi'a gaba ɗaya wanda suke mutuntawa a cikin tafiyar su Husaini ne daga Husaini sai mahaifiyarsa dan annabi ma baya cikin ajandar su daga Husaini sai mahaifiyarsa na na Fadima dan kanshi shi alamma yana da ishu da su suna da ishu da shi bare mawa dan uwan Husainin Hassan shi wannan ma har har tabo suka masa suka ce ya muzillal mu'minin su ba su ga mayaudari irinsa ba Hassan me laifinsa saboda ya yadda an yi sulhu tsakanin shi da wa Muawiya don kusa lokacin da Ali ya rasu aka kashe Sayyidina Ali shikenan sai aka zo aka fara ta baba ya kamata ya zama khalifa wasu suka je suka yi wa Hassan baya, wasu suka Muawiya baya. sai aka samu shugaban kasa biyu aka zo aka fara yaki aka dinga zubar da jini daga ƙarshe sai Hassan ya gane yana so a tsare jinanan musulmi sai ya sauka sai ce ya bawa Muawiya wannan saukar da ya shi mutanen shi a suka dinga tsine mishi don haka ma yanzu gaskiyar da annabi ya faɗa cewa mahadi zai bayyana ta tsatsansa ba shi yadda ba ma sai suka juya ta suka ce ta tsatsan Husaini zai bayyana da haka baka taba ji an ce akwai hasaniya ba sai dai husainiya Hassan ma baya cikin ajin, da haka in ka ji suna ahla baiti to ahla baiti nan daga Fadima sewa sai Husaini su ne ahla baitin duk wannan ƙarya da kaji suna yi wala ƙarya ne ma ƙarya ne mai yaudara ne alim ma baya cikin ajandar su da haka sun ce wannan mahadin zai bayyana kuma shi fa sunan mahadin nan ba irin namu ba bai haifa ba kuma ba a taɓa yin sa ba kuma ba za a yi shi ba amma mu namu wannan hakika tabbas annabi ya faɗa zai bayyana kuma zai zo zai cika ƙasa da adalci bayan wa bayan cika ta da zalunci kuma zai bayyana ya ta tsatsanwa Hassan to tunda annabi ga ce zai bayyana ta tsatsan Hassan da aka babu namu sun ce namu ba tabbas suna su ne akwai tabbas to ƙarya suke yi babu wani mahada a bangaren su da yake ya buya kogo in gaskiya da ya bayyana magansa tunda yana kogo mu kuma namu mun ce zai zo ne amma ƙarshen wa ƙarshen zamani shai wow gaskiya na ji magana biyu da ya ɗaure mini ma na ji magana biyu da ya ɗaure mini kai sosai da muke neman bayani na farko nan ce ma mai dama daman amma shi ma yana da ƙarfi sosai shin zagzagi bai taɓa sallar juma ba baya sallar juma bai taɓa baya yi nan na biyu shin kuna da matsala da imam domin na kuna ya ali ya ali yana rabu yana ya ali ashe kuna kuna da eh, matsala da imam ali kuma ɗan shiya to shi na abin da ya daure mini kai gaskiya sarki zaki akwai wasu manganin nashi wanda wato abin dariya ne ma wato kamar yadda yanzu kake mamaki wato tun eh. mai sauraro zai yi mamaki wai yan shi'a wa ake ce mana sarki zaki ishiyan eh, ali yanzu muna da matsala shi amma muke jingina sunanmu da shi saboda Allah ya hankali zai faɗi wannan ya ban taba jin wannan rayuwa ban mu taba jin wannan na'am gwara ana cewa yanzu an ce annabtan ma kun ce imam ali za ba aka je ka ba wa annabi kaza to duk ina wani to yanzu za ka hada waccan ƙaryar da wannan za su haɗu eh, kaga ba za su haɗu ba za akwai abin da hankali kurin idan mai faɗin shi bai yi tunani ba To mai sauraro shi ya kamata ya yi tunani. Ka zo ka zauna kana gaya wa duniya wai 'yan shi'a imamu Ali a wurin ma ba komai ba ne ba. Kai ka san wannan za su ɗauke ka sa sakarai. Za a ɗauke ka wato ko dai jahilcin ka ya kai first class ko kuma ka ta kai first class. Ajin ƙololuwa cikin bene. Hmm. Ka ce wai 'yan shi'a 'yan shi'a za a jefa da cewa wai manzon Allah ba komai bane a a wurinsu. Hmm. din mai insafi, din mai bin diddigi, zai san cewa wannan maganganu ne wanda ma ba sa bukata a yi numfashi a kansu hmm. ka jefe shi ba sa son manzon Allah ba sa son Imam Ali wai daga Imam Hussein wai sai Fatimatu Zahra wannan yana tabbatar da cikakken rashin sani da jahilcin mutum a kan shi'anci ko kuma cikakkiyar ƙiyayye shiga shi'anci ta bayyana babu na uku a cikin wannan so wannan mun bashi da masu sauraro amma dai aƙidan mu ce mun sha faɗa shine a rubuce kurin tahaddi ɗaya zan jefa mishi sarki zaki a aika mishi da saƙo da Allah ya zo ya tabbatar wa da mutane ba da molanka ba yanzu aga faɗa yi kurin babu masari na littafi ko magana wani malami da ya faɗa haka da Allah ya zo ya tabbatar a ilmance cewa ‘yan shi'a a wurin su Imam Ali ba komai bane ba. Mm. A wani littafi suka faɗi wannan, wani malami ne na ‘yan shi'a ya faɗi wannan. Ya kamata ya tabbatar da wannan. Mm. A aƙidan mu Imam Hassan gaba yake akan al-Imam al-Husaini mutane su je su koma littafan mu su karanta so kaga wayannan abubuwa ne waɗanda bai kamata mu ɓata lokaci a kansu ba akwai mangaru waɗanda suke su ne nake so magana kan su kusan guda uku zan zo magana kan sallar juma'a da kai ta smarti shik malam zakzaki hafizahullah zan zo magana akan insha Allah sarki zaki kaji masarar sun ji inda ya ce mahadi yahuda suna da nasu ahli sunna suna da nasu yan shi'a masana da nasu na'am eh mun ji ni ba ba yahudi bane amma a research da nayi a littattafan yahudawa tun daga kan atora testament new testament din shi da old testament din su maganganun da ya faɗa nasu akan mahadi ba daidai bane ba oho to me daidai kai ta a yahudancin bai faɗi bai san menene mahadi a wurin su ba amma shi ma ina ji ba mishi tahaddi ya ɗauko attaurarsu ko tsohuwa ko sabuwa ya tabbatar da wannan abin da ya faɗa a kansu. Wannan ma shi gefe ba bai huje ne, amma suna cewa hatta abin da ya faɗa a yawanci ba daidai ne ba. Ya dingina mana cewa mahadin mu ne sha lam yalid wa lam yulad. Ka san mahadin lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ko ba a haife shi ba. Wato ibara na cewa kwata-kwata ba a yi shi ba ko ba za a taɓa yin shi ba. Wannan yana shi ma ɗayan biyu ne. ko yana tabbatar da cewa shi mai wannan maganar a littattafan ahalin sunnan ma bai san komai ba ko kuma kiyayya shi ta kai idan shi ya rufe ya karyata malaman su sama da hamsin wayanda suka tabbatar ba malaman shi'a ba malaman ahalin sunna tun daga karni na uku hijiran manzon Allah tana shekara ɗari uku wayanda suka tabbatar da cewa an haifi imam mahadi kuma daga zuriyar imam Hussein yake amma malami yanzu a wannan karnin ya fito yana cewa wai ba a yi shi ba kuma ba za a yi shi ba yanzu mutane masu rai sai su je su alƙalanci maganar shi za da islam za a ɗauka ko kuma maganganun wayannan malaman mu da ma shi a ba a magana ba dai ai shi ma a maganar sa asusu ya ce wai asusu imam eh imam su wayannan su wayannan malaman ahlus sunna nan sarki zaki yanzu karanta wasu daga cikin sunan dukkanin su sun ce an haife shi kaga sun kareta maganar shi ne cewa lam yalid ba za a haife shi ba eh, ma ya faɗa ai ya ce asusun Imam Hussein zai bi mana an haife shi kenan in dai asusun sa zai fito a'a shi sarki zaki cewa na ahli sunna eh. shi ne zai fito daga tsatsan Imam Hassan kuma shi ba haife shi ba okay okay ne yan shi'a mun yi ƙarya mun ce daga tsatsan Imam Hussein zai za a haife shi aka haife shi amma ƙarya muke babu shi ba a yi shi ba ko ba za a yi shi ba okay na fahimta na'am maganar me yake karantawa yace mu a aqidan mu mun ce al-Imam al-Mahdi ajallahu ta'ala farjo sharif daga zuriyar Imam Hussein salamullahi alaihi zai fito wannan shine abin da muka faɗa sai yace to wannan magana ƙarya ce domin shi wannan ma da muke ikirarin an haife shi daga zuriyar Imam Hussein ba a yi shi ba kuma ba za a yi shi ba mm. shi nake so in gaya mishi cewa ga malamansa sun karyata shi sun tabbatar da cewa wannan Imam Hussein da ah, Imamul Mahdi da muke faɗa zai fito daga ziyarar Imam Husaini an haife shi an yi shi ba kamar yadda ya ce ba a yi shi ba kuma ba za a yi shi ba. Ali bin Hussein bin Ali al-Mas'udi al-Shafi'i wanda ya bar duniya hijirar manzon Allah 346. Abul Fadl al-Shafi'i al-Haskafai wanda ya bar duniya hijirar manzon Allah 553. Ibn Azraq al-Fariqi ya bar duniya hijirar manzon Allah 571. Imaduddin Al-Asfahani ya bar duniya 597. Fakhruddin Razi Ash-Shafi'i wanda ya bar duniya hijiran manzon Allah 604. Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Al-Asir Al-Jazari ya bar duniya shekara hijira annabi 630. Muhyiddin Ibn Al-Arabi ya bar duniya 638. Sib Ibn Al-Jauzi ya bar duniya 654. Muhammad bin Yusuf Al-Kinji ya bar duniya 658, Shamsuddin Ibn Khaldun ya bar duniya 681, Ibn Ibn Tabaqa Al-Hasani ya bar duniya 709. Ibn Fawdi Al-Shaibani ya bar duniya 723, Imaduddini Abul Fida ya bar duniya 732, Shamsuddin Zahabi ya bar duniya 748, Zainuddin Ibn Wardi ya bar duniya 749, Salahuddin Safadi ya bar duniya 764, Abu Muhammad Al-Yafi ya bar duniya 768, Mas'ud bin Amr bin Abdullah At-Taftazani ya bar duniya 799, Abdulrahman Ibn Khaldun ya bar duniya 808, Muhammad ibn Shahna al-Halabi ya bar duniya biyar. Abdulrahman bin Ahmad bin Muhammad Jami ya bar duniya bakwai. Khawaji Muhammad Barisi ya bar duniya biyu. Ahmad bin Ali Fashandi ya bar duniya 821. Ibn Hajar al-Asqalani ash-Shafi'i ya bar duniya biyu. Ibn Sabbag al-Maliki ya bar duniya biyar. Ibn Muhammad Sirajuddin Rufa'i ya bar duniya 885, Shamsuddin Muhammad bin Daulun ya bar duniya 953, Hajar al-Haitami Ibn Hajar al-Haitami ya bar duniya 973, Abdul Wahab Ash-Sha'rani ya bar duniya 974, Abdul Qadir bin Sheikh bin Abdullahi al-Adrusi ya bar duniya 989, As-Said Muhammad bin Hussein As-Samarqadanni mai iziya kenan ya bar duniya ɗari tara da shida Shamsuddin Ramali ya bar duniya hijirar annabi dubu ɗaya da hudu Ahmad bin Yusuf al qarmani Al-Hanafi ya bar duniya dubu ɗaya da sha tara Shahabuddin Abil Falla ibn Ahmad Al-Hanbali ya bar duniya dubu ɗaya tamanin da tara Damin ibn Sharqil al husayni Al-Madani ya bar duniya dubu ɗaya da casa'in Asaid Hassan Al-Araki ya an haife shi tun daga karni tsakanin karni na tara zuwa karni na goma Abdulmalik Al-Asimi Al-Makki an haife shi ya bar duniya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya. Abdullahi Shabrawi Ash-Shafi'i ya bar duniya dubu ɗaya da ɗari da saba'in da biyu. Jafar bin Hassan bin Abdulkarim Al-Baranzaji, ya bar duniya dubu ɗaya da ɗari da saba'in da bakwai. Muhammad bin Ahmad As-Saftarani Al-Hambali ya bar duniya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da takwas. Muhammad Amin Al-Baghdadi As-Suwidi ya bar duniya dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da shida. Suleiman ibn Ibrahim al-Kanjuzi al-Hanafi mai yanabil muwadda ya bar duniya 1994 Yaqub bin Abdullahi Al-Hamawi ya bar duniya hijirar manzon Allah 626 Muhammad Wais Al-Haidari ya bar duniya 1405 Khairuddin Zarqali ya bar duniya 1410 Mustafa bin Abdurrahim bin Barkani Al-Hashimi shi yana nan da ransa Sharif Osusul Hassani Alkatabi shi ma yana nan da ransa. Arif Ahmad Abdulgani shi ma yana nan da ransa. Abdullahi bin Muhammad Aljashlar shi ma yana da ransa. Muhammad Umar Sartani shi ma mu'asir yana da ransa. Wayannan malaman guda hamsin da ɗaya tun daga ƙarni na uku zuwa wannan ƙarnin da muke ciki wayanda suke raye dukkaninsu sun ce an haifi Imam Mahdi kuma jiƙa ne da zuriya ne daga Imam Hussein. su wai an haife shi yana nan. Dukkanin sun ce an haife su. amma shi ba su gwada lokacin da aka haife shi tsawon lokacin da yake nan ko ba su gwada ba duka sun faɗa sarki zaki bari in karanta wasu daga ciki in karanta nassin wasu daga ciki Wani na karanta sunayen su ne Alil Husaini Alil Almasudi masudi Ash-Shafi'i eh. Ash-Shafi'i wanda shi ya bar duniya ne da da uku arba'in shida, karni na hudu kenan me yake cewa yake cewa al-Imamu Sani Ashara limami na goma sha biyu ya ce wa fi sanati sittin wa mi'atain a cikin shekara ta ɗari biyu shekara ɗari biyu da sittin da Abu Muhammad Alhassan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib mahaifin Imam Hujja kenan ce wannan Alhassan hassan din a wannan shekara ta sittin, hijirar Annabi ya bar duniya waye wannan Alhassan hassan din Abu Muhammad din shine Al-Hassan dan Ali Ali Zain ah, Ali Hadi dan Muhammad Muhammad Jawad dan Ali Rida dan Musa Kazim dan Ja'far Sadiq dan Muhammad Bakir dan Ali Zain Abidin yace dan Husaini Husaini kuma dan Ali bin Abi Talib yace ah, alaihi salam fi kilafatil mu'tamad a zamanin halifancin Abbasawa da ake cewa al-mu'tamid sunan halifan zamani ne kenan yace wa huwa ibn tis'a wa 20 sana yace shi wannan ya hau kalifanci Abul Hasan din yana ɗan shekara nawa tis awa ishirin sana yana ɗan shekara ashirin da tara ya ce wa huwa abu al almuntazar shi ne shine mahaifin mahadi wanda ake saurare ba a haifi mutum ba za a ce ga babansa ya haife shi sarki zaki Ok, ok, ok, ok. Shi ne baban al eh da ya kawo sirarsa ya ce wannan arasanin kuma shi ne baban mahadi almuntazar. idan ba a haife shi ba eh. ya za a ce ga babansa eh shi babansa ke to baban ya haife shi shi ina yake da aka haife shi shi a'a za mu zo wannan yanzu yanzu muna so mu tabbatar an haife shi sarki zaki tukunna yanzu muna yanzu mu tsaya kan muna kan baban shi yanzu yanzu yana cewa ai ba a haife shi bane ba ba a yi shi ba kuma ba za a yi shi ba da malamin sa yace an haife shi domin ya jingina shi gama ga mahaifinsa Very good. Na'am. Wannan magana za a same ta a cikin Murujin Zahab Mujallaji na hudu shafi na ɗari da sittin. Na'am. Mu tafi malami na biyu Abul Fadl Ash-Shafi'i wanda ya bar duniya hijirar manzon Allah ɗari biyar da hamsin da uku. Yake cewa sun makaraja min haza tagazzul ila madai ahal bai ya zo ya ahal isnashir ya kawo waka ne wacce yake ta ya yabi imaman ahal baiti guda goma sha biyu. Hmm. Sai yake cewa wal hasnu sani sai kuma Hassan na biyu ya ce wa yatluhu tilwa Muhammad bin Hassan al-Muftaqi ya ce sai kuma wanda yake biyo mishi shine Muhammad dan Hassan wannan mahadidin da muke rancen sa. Hmm. Ya faɗi mahaifinsa ne ya ce ko mai bi mishi shine me shine ɗansa Muhammadu. Idan ba haife shi ba ina aka samo shi ku tafi ibn Azraq al-fariki 571 ban duniya ga abin da yake cewa a cikin tarikul fariki shafi na 26 yace innal hujjatal mazkur wannan hujja din da muka ambata wulida an haife shi sarki zaki imamul hujja yace hmm. an haife shi ta su shahar rabiul awwal ta ga watan rabiul awwal sanat samani wa kamsin wa mi'atain shekara ɗari biyu da hamsin da takwas Ya wa kila samin sha'aban sana ce kila kuma sun ce an haife shi ne a takwas ga watan sha'aban sana sitta wasu kamsin a shekara ta hamsin da shida ya ce wa huwal asa ce kuma wani shi ce magana mafi karfi eh. wato ya kama ganganu guda biyu Ya ce wasu sun ce ga da aka haife shi wasu sun ce ga da aka haife shi mahallin shahidin mu shine an haife shi ko ba haife shi ba an haife shi daga bakin malamin da saman shekara yanzu muna can saman shekara kusan ɗari tara da barin shi duniya Imaduddin Al-Asfahani ya ce maulid abil kasim muhammad al-muntazir ya ce haihuwar baban al-kasim wanda shine muhammad al-muntazir maul mahadi bi sarra marra'a sunan garin da kenan da yanzu a nan iraki an ce mishi samarra sarra marra'a yawmul juma'a sani ashirin min shahr ramadan yace an haife shi ne ranar juma'a 12 ga watan ramadan hmm. shi ma ya tabbatar a cikin littafinsa al-bustanul jami shafi na 190 Fakhruddin Razi Ash-Shafi'i me yace yace ammal Hasan al-Askari yace amma Hasan al-Askari al-Imam mutane su ji wannan sosai imami wannan Hasan al-Askari din shine imami na goma sha ɗaya shine baban al-Mahdi na'am yace falahu ibnan wa banatan yana da ‘ya'ya biyu maza yana kuma da ‘ya'ya biyu mata. Ya Ammal Ibnan, amma mazan guda biyu su ne, ya ce, ahaduhuma sahibuz zaman, ɗaya daga cikin shi ne sahibu zaman, Imamul Mahadi. ajallahu ta'ala Ya ce wa Sani Musa Na nabiyin kuma ana ce mishi Musa sai kuma wa ammal banat Fatima sai kuma ya kawo ummu Musa ina ka samu wannan maganar ta Ibn Hajar zaka same ta a cikin littafin sa Ash-Shajaratul Mubaraka fi Ansabit Alibiyya shafi na 78 shi ma ya tabbatar an haife shi Muhammad bin Muhammad bin Abdulkarim Karim Ibn Asir Aljazari. yace wa fiha tuwaffiya Hassan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib ya kawo salsalarsa ya yace an haife shi a cikin me yayi wafati kai shi hassan har zuwa ya cike zuwa kan Imam Ali ce wa huwa Abu Muhammad al'alawi al'askari shi ne shine baban Muhammad wanda yake al'alawi kuma Al-Askari wa huwa ahadul a'immatul isna ashar ala mazhabil imamiyya yana ɗaya daga cikin imamai goma sha biyu kamar yadda yake a mazhabar imamiyya ya ce wa huwa walidu muhammadu lazi ya shi shine mahaifin muhammad wanda yan shi'a suka yi imani almuntazar wanda ake saurare ya ce wa kana mauliduhu sanatu isnatain wa salasina wa mi'atain ya ce kuma haihuwarsa ta kasance shekara ta ɗari biyu da talatin da biyu za ka samu wannan a cikin alkamil fitarik Mujallaji na shida shafin ɗari biyu da arba'in da tara. Muhyiddin Ibn al-Arabi Ibn al-Arabi me yace wanda ya bar duniya ɗari shida talatin da takwas Ya ce wa ibaratu Sheikh Muhyiddin fi al-babu sadi wa sadi wa salasin ce wa huwa min ijrati rasulillah ce wannan ma irin yana daga cikin zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce min waladi Fatima radiyallahu anha yana daga cikin yayan Fatima Allah ya da ita Ya ce jaddu Hussein kakansa shine al-Husaini bin Ali bin Abi Talib yace wa waliduhu al-Hasan al-Askari mahaifinsa shine al-Hasan al-Askari yace ibni Imam al-Ali an-Naqi dan Imam Ali an-Naqi yace ibnu Muhammad al-Taqi shi kuma dan Imam Imam Muhammad al-Taqi Imam al-Jawad ibnu Muhammad Ali Rida dan Imam Rida ibn Musa al-Kazim dan Musa al-Kazim ibn Imam Jafar dan Imam Jafar as-Sadiq ibn Muhammad Baqir dan Imam Muhammad al-Baqir ibn Imam Zain al-Abidin dan Imam Zain al-Abidin ibn al-imam al-hussein ibn imam ali bin abi talib haka ibn al-arabi ya kawo silsilarsa za ka same shi mai a cikin al-yawaqitil wal jawari mujallaji na ɗaya shafi na ɗari biyar da sittin da biyu Sib ibn jazari shi ma za ka same shi a cikin taskiratul khawas shafi na ɗari uku da talatin da sittin da shida Muhammad bin Yusuf Alkanji shi ma ya ce wa huwal imamu ba'ad alhadi shine imami bayan alhadi ya ce mauluduhu bil madinati fi shahr rabiul awwal haihuwarsu ta kasance a madina a watan rabiul awwal sanata isnain wa salasin wa mi'atai shekara ta ɗari talatin da biyu ya ce wa ubida yaumil juma'a Allah ya karɓi rayuwarsa ranar juma'a min shahr rabiul awwal a watan rabiul awwal sanata sittin sittin wa mi'atai shekara ta ɗaya biyu da sittin Ya ce, lahu yawma idan samani wa ishirin sana a lokacin yana dan shekara Ya ce, wa dufina fi darihi bi sam marra'a sirr marra'a an an binne shi a gidansa da ke sirr marra'a samarra kenan Ya yace fi baitil ladzi dufina fihi abu a gidan da aka binne mahaifinsa Ya ce, wa khalafa ibnuhu wannan ya magana akan Imam Hassan Askari mai bisa bayan ya gama kawo wannan sai ya ce, wa khalafa ibnuhu wa huwa al-imam al-muntazir bayan ya bar duniya an bane sai ce, sai ɗansa ya halifance shi shine imamul muntazir al-mahdi okay okay shi imam mahdi ya taba zama khalifa ma ai har yanzu shine kai baya zama baya zama khalifa ne har yanzu a aqida shi'a shine khalifan Allah a doron kasa okay amma da gaske yana cikin wannan kogo kenan ba ba duk wanda ya ce maka yana cikin kogo wannan masu jifa suke cikin imamul Mahdi a aqida wani shine yayi gaiba ya faku amma ka ce yana cikin kogo yana cikin wancan ɗakin yana cikin wancan ramin wannan ƙirƙira ce ta maƙiya. Na'am, daga wani lokaci ne aka daina ganin shi lokacin da aka nemi za a kashe shi. Hanyar da ya bi aka daina ganin shi Allah ya ɓatar da shi shine ya shiga wannan kogon da ke samarra. Da ya shiga wannan kogon samarra aka shiga aka duba ba a gan shi ba. Daga ran lokacin aka daina ganin shi. Mm. To shi ne makiya suke cewa wai mun ce ya shiga wannan kogon ne ya faƙi ya ɓuya. idan shiga ganye ya ya kuma yana ciki kamar za ka cewa wai ana ziyartar shi har za a ziyarce shi saboda ƙarya irin ta wannan malamin wai za malamai sai ce wai a kawo kuɗi a haɗa kuɗi wai za a je ziyarar imamul mahadi sarki zaki ana ziyartar shi kuma a kogon ya kuya amma masu neman shi suka shiga ba su gan shi ba neman shi ba ake a lokacin za a kisa shine dalilin gaiba shi kubra. Hmm. so mutane su riga jin tsoron Allah yanzu za ka bashi makullin aljanna ka ce ya kawo maka wani malami ne ya taba cewa ya tara kuɗi ya tafi ganin imamul mahadi a cikin malamin shi'a tun daga karni na farko zuwa karni da muke ciki ba zai iya kawo maka ba mm. amma kawai ka zauna ka ce wai ba sai wasu ne suke ziyartar shi manyan malamai in za a ziyarce shi kuma sai an ji an karɓi kuɗin mutane wa iyazu billahi wannan ba da mu bace ba ba zai iya tabbatar da ita a littafi ba wannan na kama malamai hamsin da ɗaya ga eh. littafansu nan na kawo wasu daga ciki abubuwan suka faɗa? Eh, har na ƙara minti goma bari mu ƙara minti biyar kuma. Wace biyar sarki zaki? <laughs> Minti talatin muke karatu amma minti arba'in ke ga. <laughs> Matsala ɗaya kawai ne magana a kai. Eh? <laughs> Akwai magana sallar Juma'a da yi. Bari yi shi a gurguje to sarki zaki. To, to, masha Allah. Sallar Juma'a ya ce ‘yan shi'a ba sa sallar juma'a. Eh, eh. Har ya kafa misali, da Samati Sheikh Zagzaki ya ce ai ba a bai taɓa sallar juma'a ba. Eh wai Zagzaki bai sallar juma'a, na. To to mutanen da suka san waye malam Zagzaki daga farkon hmm. tarihinsa. Hmm. Kafin a zo ai wannan waƙi ta Zaria 2015. Hmm. Sarki zaki tun yana jami'a sallar juma'a ba ta duk sati shi ke yin free hudu ba a masallacin ABU na Samaru. Mutanen Zaria su ba da shaida. To na shi eh, eh, Alkasim eh, Asirin Islam ya samu labarin cewa zazzagi ba sallan juma. Yanzu wannan shi muke so da Allah ya zo ya gaya mana. Malam zazzaki ne ce mishi ni ba na sallar juma. Wani daga cikin almajiransa wanda yake siƙa ne a karɓi magana daga wurin shi ya ce malam zazzaki ba baya sallar juma. ba ma wannan baɗin gurgun a wani littafi ne na shi'a suka ce sallar juma'a ba wajibi ba ce ba hmm. yanzu ya faɗa mana sannan shi ka ce akwai masallacin da shi alshak zazzagi yake preju yake ba da preju wannan abin da nake faɗa ba wani abu bane ya koye sarki zaki duk wanda ya san malam zaki tun yana a jami'ar ya biyu ya karatu na'am duk sati yake zuwa ya yi free hudu ba a nan kafin a sallar juma'a shi ke yin free hudu ba har aka zo a ci kokarin hana su da wai wallahi wasu suna sallah da yan shi'a a garin su sallar juma'a da su da su to ka je Kano ka ga yan a duk sati ana sallar juma'a a masallacin fage ka ji ga wurare daban-daban amma ka fito ka gaya wa duniya a wannan zamani na ci gaba na social media ka ce wai yan a ba sa sallar juma'a bayan ga waƙi mutane za su karyata ka duk masallacin sarki zaki ba ma masallacin ahalin suna ma mu mun yadda ka je kai sallah a wajen kuma a da mu idan kai sallah sallah ka ta mu. Hmm. wai ai ba mu da masallaci wannan zunzurucin ƙarya ne idan baka sani baka tambayi wanda suka sani hmm. ba mu da masallaci wai sai Husainiya wa ya faɗa maka ko a Kano ka je a nuna maka masallacin yan shi'a idan baka sani ba kuma akwai su a wasu wuraren daban-daban hmm. amma ka zo ka zauna ka ce wai ba su mm. amma a wannan matsalar ina so ya tabbatar ya ci a ilmance mu mun faɗa ijma'in malaman mu ne sallar juma'a wajibi ce to sallar juma'a wajibi ce gurin yan malamai sai suka rabu gida biyu a fiqhum mm. wasu suke ganin wajibi ne takyiri wasu wasu suka ce wajibi ne aini me wajibi takyiri shine idan har ba yi sallar azahar ba to sallar juma'a ta zama wajibi a kanka wato a ranar juma'a kana da zaɓi biyu ne ko kai sallar azahar ko kai sallar juma'a wasu haka suka fahimta daga cikin malamin mu eh ka kabar juma'a ka kai sallar azahar kawai ka eh kana da dama a kana da dama kai kana da zaɓi kenan kai kana da zaɓi wajabcinta na kiyar ne wannan ra'ayin wasu malaman ke ne fa wasu wasu malamai wasu daga cikin malaman shi'a ra'ayinsu shi fahimtarsu shine sallar juma'a a ranar juma'a kana da zaɓi wujubin takiri ne ko kai azahar in kai azahar ba sai ka yi juma'a ba in ko ba kai azahar to juma'a ta zama wajibi a kanka cikin bi dole kai ɗaya shi ake ce wajibu wujubin takiri wato cin abu bi dole ka zaɓi ɗaya wasu malaman shi wasu malaman shi kuma suka ce a babu zancen azahar juma'an nan ake bukata wajibi ne kana so ko baka so juma'a za ka yi very good very good sanda ba za ka yi juma'a ba shine sai in ko ta kubce maka to sai ka zo kai kara'in ta azhar na'am na'am na'am wannan shine ra'ayin malaman mu guda biyu na'am to amma maimakon ya kawo wannan a dungal kaga shine adalci a cikin malaman shi akwai wanda suke ganin cewa kana iya barin juma'a kai azhar amma ba dan ba wajibi ba ci ba dan sun a wurin su wajibi ne na zabi okay sannan akwai masu ganin cewa ba ma wujubu takfiri bane ba Amma shayi ko akidan ku imamiya, ko ta ɓangaren ku wani wanne ne zaɓin ku shin wancan ne wanda wasu suka yarda kana yi ka zaɓi ko ko dai a'a wannan. Sarki zaki a ima a shi'a Imamiya isna a shari'a. Wannan shi'ar masu bin imamai goma sha biyu. wanda muna karɓan hukunce-hukuncen fikihu ne daga mutanen da ake ci wasu maraji kowa yana da marji'in da yake wa takalidi wasu suna takalidi sayyid al-alil kamna'i wasu na taglidi sayyid sistani wasu na taglidi shahid sadr wasu suna taglidi da bakir sadr muhammad bakir sadr wasu suna taglidi da imam al-kumaini wasu na da sayyid ga sanan maraji ai wa'anda suka mutu da wa'anda suke raye hmm. kowa da wanda ke taglidi shi to wayannan malaman sarki saki suna sabawa a fatawa kamar yadda maliku da shafi'i da hanbali da hannafi suke sabawa maliku zai ce shi kaza yake gani hambali ya ce a shi kaza za a yi amma ga duka duk wanda kai ta da shi daidai kai a sunna mm-hmm. cikin mazahibu arba'in nan duk wanda ka dauka fahimtar sa ko da ya saba da maliku baka da ishkal a shari'a to haka a cikin maraji din nan duk wanda ka dauka shine marja'inka a wurin shi zaka karban fatoyi to ko da ya saba da wani marja'in baka da matsala domin shi yana dalilin da ya dogara da shi fitar da wannan fatawa din to a cikin wayannan maraji din sarki eh. zaki a cikin eh. wayannan maraji din su ne suka saba wasu suka ce wajibi ce sawa'un lokacin gaiba ne ko ba lokacin gaiba ba ba ka da zaɓi sallar juma'a wajibi ce sai ka yi ta. Wasu daga cikin su suka ce a wajibi ce amma wajibi na zaɓi. In har ba kai azahar ba to wajibi ne sai ka yi ta. Wannan shine adalci alal akalla wanda ya kamata ya faɗa. Amma yanzu ya faɗa magana gefe ɗaya wani sai ɗauka duka malaman ne suka faɗa kan sallar juma'a ba wajibi ne ba. Kaga wannan ba adalci ba ne ba. Ya kamata ya bambance Hmm. kamar irin magana muke ta yi da zagin sahabbai ka zo ka ce kurin yan shi'a sun yarda da suna zagin sahabbai ka yi shiru wannan rashin adalci ne ka ce a akwai waɗanda suke akwai waɗanda ba su yarda ba wannan shine adalci ko ba mu inkari akan wannan haka a fikin shi'a akwai waɗanda malaman da suke ganin sallar juma'a wajibi ce baka da zaɓi wasu kuma suna ganin cewa wajibi ce amma kana da kana da zaɓi amma babu waɗanda suka ce ba wajibi ce ba sai dai bambancin wujubul takyiri da wujubul aini wani inda ya samu wannan magana ba mu sani ba magana ta ƙarshe ya ce muna da ƙur'anin mu da ba samu Fatima idan ya iya kawo littafi ɗaya sarki zaki hmm. littafi ɗaya na Shi'a eh. wanda wani malamin Shi'a mu'tabari mu'tamadi ya rubuta akan cewa mushafu Fatima shine ƙur'ani a wurin mu ba wannan ƙur'ani da ke hannun musulmi ba daga hmm. ranar na bashi an ci. a tura eh. masa sako da Allah ya zo ya cece mu dama yana kallon mu kafirai to ga dama ta samu to mm. ya faɗa ya ce musawu fatima shine qur'ani a wurin mu mu mai da wannan qur'anin ba idan ya tabbatar da wannan maganan a littafin mu mm. to mu kuma daga ranar mun yi sallama za mu koma wani asalin islam mu koyi sunna <laughs> babu musawu fatima littafi ne mai zaman kanshi bai da alaka da alqur'ani ka je karanta ruwayin suke magana a kai shi littafi ne maganganu ne sai da Fatima da ta da malaika Jibrilu har a cikin ruwa Imam Jabir yake cewa babu aya ɗaya ta Alƙur'ani da take ciki. Na'am. Babu lokaci ne sa ban karanta ba. Babu aya ɗaya ta Alƙur'ani da ke cikin Musabu Fatima. iya dan ya da an ce Musabu Fatima sai dauka ana nufin Alƙur'ani dan an ce Musabu Ya manta ko a ruwayansa akwai Musahabu Aisha. Amma bai ci Aisha Ummul Mu'minin tana da Alƙur'ani ba. To, masha Allah, shak, ah, saboda yanayin lokaci, za mu roƙa alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun tsaya a nan insha Allahu za mu bude layi kai da kake da kira don Allah ka tsaya kan topic in ka sauka kan topic wallahi mun sauki ka gaskiya saboda yana ɓata mana lokaci kuma kira za mu ɗauki kaɗan saboda mun ja lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. malam buhari za ka rubuta namba ɗin mu mu pin malam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Ok, kola ya sauka bari ku ɗauko tunda ma naga ga in dai ka tsaya ka mai topic in za ka tsallake mana topic gaskiya mun tsallake ka ah, assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum salam sarki zaki na'am ko eh muna jin ka ya sunan ka daga nake kira sunana Kabiru daga Gombe ne. Ina ma shek ma Bashir. A bambanta kace Kabiru Gombe a fadi. Wani wani Kabiru Gombe ke. Kabiru Kabiru daga Gombe, Kabiru daga Gombe. Oh, okay, ba ba ba, Kabiru Gombe ba kai Kabiru Gombe. To muna jin ka. Ah, Kabiru daga Gombe, Kabiru daga Gombe. To muna jin ka, muna jin ka. ina ma malami na Sheikh Imam Bashir Musa barka da zuwa sannan kuma ina gaskiya muna farin ciki muna godiya da irin wannan duka da yake yi muna jin daɗin gaskiya Allah ya saka da alheri amin amin amin amin sannan yana gaishe da kai sarki zaki kai ma kanka Allah ya saka Allah ya saka mun gode malam Kabir Gombe Ni ba tambaya zan malam ba kawai ni gaisuwa ne da kira. To mun gode malam Kabiru Gombe. Muna amsa malam Kabiru Gombe. Kabiru Gombe. Eh ai mun ji mun ji Kabiru Gombe mun ji. <laughs> ba ba ba she kabiru ba ba ba wancan babban ba ba wancan babban ba wanda kabiru gombe <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Uh, uh, uh, kola gyara network ɗinka bari mu ba wani dama gyara ɗinka ka dawo eh network na da matsala ta wurin ka baya ɗauka ina da shiwa ba ta wurin ba ta wurin mu bane malam buhari za ka rubuta namba ɗin mu mu pin nan insha Allah na biyun na shi ma network anya Thank you. often reinforce verbal or written communication don't have disadvantages. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Amma alaikum assalam wa rahmatullahi Ah mace ce to ya sunan ki sai da daga ina kike kira? Sunana Batula daga Zaria. Masha Allah sai da Batula. To kina tare da Shak Sidi Bashir kan wannan layi. Eh ban taɓa samun ganawa da program ɗinka ba na ji daɗin shi sosai yau. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. ba ni da tambaya kuma dai saboda yanzu na ji daɗin shi ina so a faɗa mani lokacin da ake yi saboda idan ga attending. Eh, a karfe sha ɗaya da rabi na safiya muke farawa insha Allah wannan karatu karatutuka. Amma akwai wanda kuma shak zai zo ya zauna ya yi karatu a karfe takwas da rabi agogo na Najeriya na marici insha Allah. All right. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wurinka eh, eh wurinka ko wani iska iska ban sa na yake fitowa ba barka ka kola ya sunan gargar na yake kira to malam hassan daga libya kana tare da shek sidi bashir akan wannan layi yana gaishe da sidi bashir da gida ya ko yana gida na iraki ah, yana iraki yana jinta. ina amsa ina iya raki Masha Allah mu gode to Allah ya saka muku da alkhairi Masha Allah mun gode mun gode To jama'a tunda kowa gaisuwa ke yi bari mu doki na karshe assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola Alaikum salam sarki zaki baka da Barka kadi kola ya sunan karkar da kake Ana sai daga Kano To sai muna tare da kana tare da Sheikh Siri Bashir akan wannan layi. Na gaishe yana jin ka kuma yana amsa. To na ji yatin shi a gaskiya ni ba dan shiya bane ni dan Tijaniya ne to amma bayanin da shi yayi gaskiya ni ma a da ina yi wa dan shiya kallon haka na cewa ba sa sallar juma'a yana daga cikin ah! idun su Ashe ba ashe ba gani farko ni mu farko ni farko ma jikin ashe wannan abu ya shahara. lalle gara da ya yayi karatun nan muna jin ka ana ina da wannan akida amma to ina na ji ya yayi karatu kuma eh. kowa ya san malamin shi ne kuma ya ce wannan ba akida su bane ba to kaga shi ko an samu wani wanda ya ce shi dan shi'a ne aka ga ya sallar juma'a da sunan shi dan shi'a ne a shi to ba daidai yake ba mm, mm. ba a gida shi ba yake daidai ba ko haka ne ko ko sai zaki a maganan ka gaskiya ne maganan ka gaskiya ne na ji daɗi da bayani akan wannan hmm. wanda gaskiya da ma da haka muke kallo gani muke yan ciya an ce ba sa sallar juma'a ba sa kaza ba sa kaza saboda haka ban malam ga yi bayani daga cikin su eh. kuma dan malamin su ne kaga duk wanda aka samu ya ce baya sallar juma'a wai kuma shi yana da awashiya a masa bulala kenan gaskiya ne shi ne wannan shi abu ba daidai ba hmm. amma ba shi ba haka ne gaskiya ne duk wanda zai ce shi dan shiya ne baya sallan juma'a bulala ya kama shi kenan bulala ya kama shi mm. Ba wannan ba ni da shiya ba gaskiya ne gaskiya ne mun gode sai mun gode Allah ya kare amin amin amin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola lafiya tana kola sunan ka daga naki kira eh Abdullahi daga Abuja to Malam Abdullahi kana tare da Sheikh Sidi Bashir akwai Malam Abdullahi sai akwai wanda ya riga ka tuntune ban ba shi dama ba sami ta wurinka na manta yana kalla assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola da ka kira direct wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu na kola sunan ka da yi kira Suna na muhammad sunusi das wanda ke zama a garin delta to masha Allah malam muhammad sunusi kana ta da shak sidi bishira ka wannan layi Allah muna ganin sidi bashir kuma alhamdulillah muna gaisuwa da kuma jinjina wa sidi bashir allah ya saka masa da alkairi ya kuma kara tabbatar da digadigansa ta farkin ahalal baiti alaihimu salam masha allah yawa lallai da topic da malaye lallai mu ma muna ta kiraye-kiraye lallai wannan abun yana cin mana yana cin mana mai ake cewa ne tuwa kwarya zuwa a gaskiya saboda mu mabiya adalci ne amma da haka ko da yaushe rashin adalci ya yi yawa a zo a ce maka wai in shi'a suna da ƙur'aninsu wanda ba irin wannan ƙur'anin ba ne shekara nawa mun yi ta kiraye mun yi ta kiraye a kawo wannan ƙur'ani da kuma inda ƙur'ani yake da kuma hujjoji a littattafan mu ma na shi'a an gagara amma kullum ana ta maganan nan kullum duk wani malami ya zo wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza mu ma gaskiya ba ma maganan mu muna magana ne malam wallahi ko miliyan nawa mutum yake so in ya kawo wallahi za mu bashi ba ma magana ne na na na na magana wai wai wai wai an bar mu kuma bar shi ba za mu bar shi a sannan ko mun san su yan business ne kudin da suke bukata wallahi za mu kawo musu idan har suka kawo mana wannan qur'ani zaka zaka bar zaka bar shi kuma ka ba da tukuji ai zan bar shi wallahi wallahi miliyoyi zan bayar eh, <laughs> to wannan wannan wannan ya wulga ta haddi ba wai in aka kawo masa wannan littafi zai ba da zai bar shi kuma ya ba da tukuici wai miliyoyi kuma masha Allah muna jin ka ba magana ba ba ma magana dubu bane wannan nan ba ma magana dubu bane Wannan a duniya za mu fito mu yi live mm. mu nuna barrantan mu da shi'a mu mu nuna mu ba da wannan kyauta a idon duniya muna kalubalantar ko ma waye wannan rashin wannan zalunci ne zaluncin da aka dada ke yi an yi zalunci wa iyayen mu ma mun tashi muna ganin irin wannan zalunci ana ta faɗin magana na ai wannan abin zalunci yayi eh, yawan bala wani irin zalunci ne irin wannan idan ka magana ka ce gashi nan sai ka kawo mana a littafi da reference da dalilai gashi nan a cikin littafin shi a inda aka ce kaza aka ce kaza gashi nan ga ka bayyana lahadi kowa yana gani kowa zai yadda da maganar ka amma daga zai ta wani littafi ka ce ah, a wannan shi ne kurani ya sha wannan hankali zai ɗauka ma mm, mm, mm, ba. wannan zamani ne na hujja ba zamani ne na magana da bolan kai ba ba zamani ne na mutum ya zai magana na shi ne ba hujja ba dalili ka je kai magana ka tara wasu <laughs> jahilai kawai kana magana ana ta kabbara wannan shirme ne. Kola ka yi hakuri ka yi hakuri na ga kayan hushi ka yi hakuri yana da rai na sani na sani amma ka yi hakuri ka yi hakuri a mm. mm. mm. Na'am, na'am, na'am, na'am. Wanda muna duk kowane malami ne ya hmm. kama da hujja da dalilai wallahi sai mun bar a? Hmm. wannan kalubale da gare su kuma sun ka isar da wannan sako a gare su muna kalubalantar su lallai amma ban kai malam bashir ya tukai tayi mu kuma shi mu da da duk da shi kora ka yi hakuri ka yi hakuri ka yi hakuri ka yi hakuri Akuri ya yawa akuri ya yawa da ake gaskiya da shi muka gaskiya idan mu a da yake makarbe shi kuma gaskiya muke ne da aka kaga goma ne ta samu kaga dai da samun mabiya kamar yadda malam bashir ya fara lallai dai ta samun mabiya da mu je su mu je mu karɓa sunna ko da yake ba karɓar da ake ba ko ya Allah Allah ya saka kola mun gode mun gode mun gode mun gode maka sosai mun gode amin amin baiwoyi na na karatuka masha Allah mai barin tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen rayuwarmu assalamu alaikum warahmatullahi mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barka kula kan tiktok sarki zaki assalamu alaikum wa alaikum assalam dangance ga maganar da aka yi da ta yi shi a cewa ba sa sallah eh. gaskiya ba haka ba ne sa mm. sallar juma'a eh gaskiya akwai yan shi'a a wajen mu eh kai dan waye to kuma eh kai dan waye ni gaskiya dan dariƙa ne amma a masallacin mu eh a masallacin mu 'yan shi'a ke sallah amma cewa wai ba sa sallah jama'a wannan ƙarya ne mm. sai dai in kun ce mi ya ce mini suna sallah amma za su iya yin ƙungiyar su gefe suna sallah gefe zan gefe Hmm. kuma ga malayin na ba da sallah na'am suna bin sallah gaskiya Ok. kuma suna bin malamai sallah sai dai a ce ba za su shiga cikin mutane su je su yi sallah tare da mutane yadda ake yi ba yadda kowa ke yi Ok. suna ware gefen su ne haka da ban su je su taru gefen su sai sallah ko su bi malam sallah Ok. Ok. wato in suna da yawa yan shi'a a cikin masallacin suna iya su kebe kansu su bar wani ɗan shi'a ya ba su sallah amma in ba su da in ba su da yawa suna bin malaman eh, limaman masallaci kuma sallah ranar juma'a malam sarki ranar juma'a su suna bin sallar ranar juma'a Okay. Kuma ko ba ranar juma'a ba. Eh. Ni duk masallacin da muke sallah nan suke sallah kuma ni dan dari'a ne. Okay. Duk masallacin da nake sallah ni na gan su ba ɗaya ba biyu ba nan suke sallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Maganar cewa wai ba sa bin sallah ko hmm. ba sa sallah juma'a wannan gaskiya an musu kazafi ne. Masha Allah. Suna bin sallar Juma'a kuma ni na gani sai dai a ce su koma gefe wannan kungiyar su ce su koma gefe su bi in malam yayi su yi yanda malam yayi su amma a ce ba sa bin sallah gaskiya ƙarya ne wannan. Masha Allah. Wai shaidan duniya shine na lahira mun gode maka Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode, mun gode, mun gode. ta ah, tsawon kira na da yawa. Eh, ku yi hakuri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola. <laughs> Eh, malam Buhari mutum kana kana tare don Allah su ku hakuri bayan malam Buhari mutum ku bari mu ba shayi na malam Dahir dama bayan haka ku don Allah lokaci ya ja ku yi hakuri kola na ga kowa ya fushi fa salamu alaikum malam Buhari mutum bayan haka za mu alaikum salam eh malam Buhari sarki barka ka ne barka ka ne barka ka ne muna hausa Na'am kaman kaman yanda na faɗa kula kaman yanda kulan da ya sauka yi magana har ga Allah mu anan malum bashi muna sallah tare da yan shi'a ba sallan juma'a ba kare har sallan idi Idi kuma ɗaya ne da su. Hmm, hmm, hmm, Sai sa abin da aka faɗa kan su ƙarya ne. A wallahi malam sarki wallahi wannan bayanin gaskiya ba gaskiya ba ne har ga Allah mu muna sallan idi da su muna sallan juma'a da su. Mm, mm. Duk ma'amalolin muna yi tare da su har ga Allah. Kuma ga wani da shi da zan yi kaɗan sarki duk da lokaci ya tafi shi adalci kama mutum ko ba musulmi ba ne. Misali ni na yi zama da wayanda yan Jehova ne a Kiristoci wanda suka ce su ba su yarda ma Allah uku ba ne Allah ɗaya ne. Eh. ka gani akwai wannan shafin kan an yi hira da wayanda suka fito suka ce akwai wanda akwai wayanda suka fito suka ce suka yi maganganu akan wasu daga cikin sahabban annabi kuma aka samu irin su malam tahir suka suka barranta da su sosai sosai sosai anan wallahi malam tahir ya gaskiya sanar da malam Nuwa Alkanawi ya kuma malam Siri Bashir ya kira ma gaskiya ne duk da haka wannan shafin akwai wanda suka fito suka suka aibanta sayyidina ali aka samu wasu daga cikin malaman izala suka fito suka barranta da su aka samu wanda suka yi magana iyayen annabi aka samu wasu suka fito suka barranta da su to in za mu yi magana akan kowa ne mara adalci mara adalci kar ya to mun ma kowa jama'u mu ce halin mutum iri ɗaya ne ko ka zo gari ka ce kowa halin su iri ɗaya ne sun kani da Allah an zamu zauna mu rinka ma juna adalci shine kawai abin da nake so ce Allah ya sa mu dace amin amin Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi dan Allah Kolas ku ya kuri na ga wannan topic <laughs> jama'a da yawa an yi fushi ba domin kiraye kiraye ga yawa ku bar mu ba eh, Sheikh Man Tahir dama wannan topic a ah, minti talatin ne amma kun ga mun kai har awa daya shi yasa jama'a don Allah ku yi hakuri in kuna so zai iya ci gaba wannan in kuna so amma kuma kalubalen ya yi yawa in dai ba samu wani kalubale na su ba mun roƙa ya ci gaba da wannan na amma kun san wala Allah kuma akwai kuma wani zantuttuka kuma da zai tashi saboda maganganun na da yawa ku bar mu ba shak ma dahir dama na karshe ya kun assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya maulana shehi Assalamu alaikum wa rahmatullah sarki zaki barka da warhaka. Barka ka dai barka ka dai na. Ina gaisuwa zuwa gare ka tare da jinjina zuwa ga Ashek Sidi Bashir Sani. Allah ya taimake ka. wannan da ya yi hmm. wurin wato karyata makaryata hmm. da kuma tabbatar da abin da yake gaskiya. Na'am. Wato sarki zaki a har kullum abinda nake cewa shine hmm. idan ka ga mutum yana neman taimako hmm. amma taimakon na karya, hmm. wai don ya gina abin da yake kai to wannan din alama ne na cewa shi fallasashe ne shi gajiyayye ne saboda yanzu misali akwai abubuwan da ya raba mu da su waɗanda ba sai an yi karya ba za a iya fitowa da su din a soke mu a ce tun da sun saba da aƙidunsu wadda ba ƙarya ba ne. Me yasa sai ka nemi karya a kayi yanzu misali idan a wurinka a fifita Imam Ali alaihi salam akan Khalifa Abubakar laifi ne to kaga sai ka sai ka tuhume ni da haka din domin hakan ni a wurina ba karya ba ne in ka faɗa haka. Hmm. Idan kai a wurin misali ka soki na ma na ma na dai ma dai bai ji tun farko ba fa ba zan ce kamun karya ba ma dai kaman baka ji farko ba fa wannan wannan topic fa ya nuna cewa kuna da matsala fa da Imam Ali ma fa <laughs> shi abu ai na ji wannan maganar ai okay na ji wannan maganar ah, to akwai wani wanda zai samu matsala da Imam Ali ya zauna a musulunci ne <laughs> ah, wanda annabi ya ce shi da gare ni yake ma daga gare ni hmm. Wanda annabi yake "Kulik to ana wa alimin shajaratin wahida ba kulikan nasu min ashjarin shatta hmm. da ni da ali daga bishiya da ya ka haife mu aka aka halice mu hmm. amma sauran mutane daga sauran bishiyoyi wanda ta littattafan suna ba na shi'a nake ma kotun ba to mutum zai taɓa imam ali ya zama yanzu yana cikin musuluncin to shi ne abin da nake cewa mm. tun da ba zai taba shi ba kai maza ladan ka na da ba zai taba imam aliyar wanzu a musulunci ko da yake bin wannan ya wanzu a cikin musulunci ba to da wani dalili kuma za ka ce mu ɗin mu ma muna da matsala da imam ali wai muna da matsala da imam ali wannan ba adalci bane sarki zaki hmm. a dinga faɗan abin da muka faɗa yanzu misali idan ina so in soki wani basalabe sai in ce kun ce iyayen annabi wuta ne in aka duba yan wuta ne in aka duba za a ga abin da na faɗan gaskiya ne ba ƙarya bane ba sharri bane hmm. idan ina so in soke su misali sai kun ce annabi ba masumi bane wata yana kuskure kananun kuskure amma hmm. in aka duba za a ga abin da na faɗan haka to akalla inda zo ce kuna muta muka aka duba za a ga haka ne amma kuma ku ce muna ba da aron mata aka duba a ga karya ne kuna zagin sa bayan aka duba a ga karya ne hmm. kuna kaza kuna kaza irin waɗannan abubuwan ne nake cewa sarki zaki a guje hmm. wannan abin da bawan Allah ya faɗa sarki zaki don Allah tunda dai na san ya taɓa yin program a baya don Allah ka neme shi ta ƙasa ka ce masa 'yan shi'an nan da kai magana a kansu sun ce suna son da Allah ka zo ka yi zama da su a wannan shafin mm. ka tabbatar da duniya abin ka faɗa gaskiya gani su kuma su kore mm. idan ka ci sa'a akwai lada saboda su ma za su bar shi'an nan sannan kuma al'umman duniya za su fahimta mm. yanzu kamar sarki zaki lokacin da muke tattaunawa da malam Musa Yusuf sai da ta kai ga wasu daga cikin tashoshi na duniya sun fara ɗauka daga gare ka. Sosai, gaskiya ne, sosai. Ana yaɗawa a duniya. Na'am. Kaga ana amfana kenan wanda kuma har yanzu ina kishin ruwan ci gaba da tattaunawa da Malam Musa. In mm. Malam Musa ma yanzu ya gaji baya son ya tattauna da ni da Hausa don Allah don Allah ka ce masa ya taimaka ya zo mu tattauna da larabci turanci ne dai ba na jin cewa ina da karfin da zan tattauna da shi wala Allah ya fi ni turancin ban sani ba amma ya zo mu dan taba da larabci don Allah ya taimake ni mm. Mm. saboda ya daɗa tabbatar ma duniya ni jahili ne Ni kuma a saboda zai in gaya masa hujjata na da dalili na yasa nake so mu yi da larabci ba don wani abu daban ba. To ala ayi halin da ya mm. nemi shi wannan asadul islam din saboda shi a musuluncin ma ya girmi sunna. shi a musuluncin zaki ne ka fahimci me nake ne zakin musulunci hmm. ya zo mu dai ya zuwa yanzu Sidi Bashir ne mun ce ɗalibi ne a duniyan shi'a ya zo da Allah zakin musulunci gaba ɗaya ya zo ya haɗu da ɗalibi a hmm. duniyan shi'a in ya ci nasara a kansa hmm. to ba Sidi Bashir ba ni din ba in ya tabbatar wa mutane muna da wani ƙur'ani. in ya tabbatar da cewa muna da matsala da Imam Ali in ya tabbatar da cewa ba ruwanmu da Imam Hassan sai dai Imam Husaini hmm. da Fatima kawai. Wallahi ni ma zan ajiye shi a nan. Ka sa ni ah, a ah, kai kuma aiki zai zo yi musulunci. Aiki Kai kuma za ka ajiye shi a nan. to gaba ɗaya ke nan. Eh, aiki zai zo yau musulunci. Na maka don Allah don Allah ni ka ga ma tsohon ɗan izala ne. Eh ka koma gida. Izala za ko ba gida kenan eh wallahi wallahi taimake ni Allah ya taimake mu gaba ɗaya. na gode mun gode mun dan uwa su daga shir yana jinka Allah ubangiji ya karfafe shi ruhul qudus ma'ahu insha Allah masha Allah masha Allah masha Allah to a a a a to ma dairo ya koma gida kenan an kawo mai wannan musa <laughs> to bismillah shek ni ko dama carbi na na wazifa yana nan ma. a a kuma ka ko kawai kawai ɗauko shi zan yi ya samun tutoci na kenan kuma lazumin samu da na yamma masha Allah masha Allah kai eh, duk maganganun da aka yi tambaya na ga kamar shi wannan bawan Allah da ya zo ya yi hushi sanan da maganan ah, malam Buhari mutum sa'annan kuma da magana shi eh, babban malamin mu Sheikh Mahat Ayir na ga su suka yi tambaya sauran duk gaisuwa suka yi eh to me yake da shi faɗa a kan eh, duka yawo wanda suka faɗa ma kusa ba wata tambaya kai tsaye daga gaisuwa ne sai ta ayi da waɗansu magana sai kuma su ma isar da saƙo a maganan farko shine al'umma su sani mu aqidan mu shi a imamiya isna a shari'a bayan manzon Allah babu wanda yake kusa da shi manzo Allah ya fi kowa da haka wani ya ce mana wai manzo Allah ba wani abu bane a ke da shi a ƙarya yi mana idan kuma ya isa ya zo ya tabbata a littafan mu hmm. aqidan mu ta shi'a Imam Ali salamullahi alai bayan manzon Allah babu sama da shi hmm. bal shi sa ma ce mana shi'atu Ali muna bin Ali ne da ƴaƴan Ali a matsayin halifofin manzon Allah duk wanda ya jingina mana wani abu bayan wannan ƙarya yi mana ƙage mana kuma idan mutum ya isa ya zo ya tabbatar da wannan cewa ba ruwan da Imam Hassan a aƙidan mu Imam Hassan game yake da Imam Hussein gaba yake ci nesa ba kusa ba idan Imam Hassan yana nan Imam Hussein bai sai daga kansa ba so wani ya zo ya ce mana wai muna fifita Imam Hussein akan Imam Hassan wannan ma ƙarya yayi mana kuma ba zai iya tabbatar da shi a littafi ba wani ya zo ya jingina mana cewa wai mu sabu Fatima Qur'anin mu ne mu da wannan Qur'anin ba ƙarya aka yi mana ba gaskiya bane ba wani ya zo ya ce mana wai ba ma sallar juma'a saboda a wurin musallar juma'a ba wajibi bace ba wannan ba gaskiya bane ba al'umma sun shaida ƙarya ne ba daidai ba ne ba muna sallar juma'a da yanda malaman fiƙihunmu suka yi bayaninta wasu ce wajibi ce wasu ce wajibi ce mu hayyara. babu wani abu bayan wannan amma ka lokaci ba sallar juma'a kuma wani abu ne ke so dan gyara wanda kamar na ga sarki zaki bai fahimci abu su a bayanin wani ko dan gwamba ne ko dan das ne mm. da yake ba da shaida cewa muna yin sallah ina ganin yan shi a masallacin juma'a yace sai dai a ce ko suna komawa gefe eh. sarki zaki komawa gefe nan da suke ba wai sallar suke yi daban ba ba eh, me suke limamin masallacin suke bi Oh, ah, ya suna komawa gefe su bi bangare. Bi ma'ana suna suna maimakon su shige cikin masallaci sai su sawun su sawun su ya har ya saurin sawun masallaci amma yawanci duk su ne a wurin. Saboda bayan liman ya gama sallah wani daga cikin su zai tashi ya musu nasihohi ko kuma kafin a fara sallah o suna shi sa suke haduwa a liman an aka gama shi wanda daga cikin su tashi ba su nasiya ba su nasiha okay okay na fahimta na fahimta shine hikima shine falsafan haduwansu a waje guda amma ba wai suna komawa gefe bane suna yin ta sallar juma'ar a cikin masallacin a wannan limamin dan dariƙa da yake yin sallar juma'a wanda kowa yake bi su ma shi suke bi kuma a cikin sahu suke sai dai sahun gabaki za ka samu cewa su ne inda ka je masallacin za ka samu haka ne amma ba wai sallar suke warewa su yi daban ba kamar yadda kake mai cewa an ba su da yawa suna bin liman ko suna da yawa su sallar su ba haka bane ba ko sun ware a gefe guda sauran liman suke bi kuma limamin suke bi ba wai sallar su daban suke suke bi ba magana cewa su malam zazzaki ba sa sallah shi malam mun faɗa duk wanda sun shi san ƙarya yake yi ko kwanan nan yana nan a Iran duniya ta haska sallarsa a sallar juma'a ga shi na sabon farko kuma sallar juma'a ake eh. duniya ta gani wannan eh. kwanan eh. kwanan nan wannan banda ma na baya banda yan a nan na kulle shida aka yi da wasu abubuwa da suka faru ba a ganin shi a cikin mutane ba wanda zai ci malam baya sallar juma'a wannan shine gudanar abin da muke so faɗa kuma da matsala ce da dan uwa malam nawa alkarin ya dan shafi kansa wannan matsalar to amma na ga dacewar in ƙara dawo da ita nan shafa mu dan ƙara lallasa ta saboda al'umma su fahimta kuma ga sako nan dan uwa malam tayir ya aika mishi malamin mu ne dan Allah dan hmm. annabi ya cimiki mu sarki zaki ka aika mishi da wannan magiyar ta kasa da Allah ga wasu yan shi'a suna so su shiryu ya zo ya tabbatar da wannan da'awar da ya aka mu da Allah ka bashi rana ka bashi lokaci kowa ya koma gida kenan eh, kowa malam tahir zai dauko akwai wandansa da ya saki wandansa yanzu zai dage Duk wannan <laughs> na ko na wazifa insha Allah sarki zaki. Abubuwan da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya haɗa mu cikin ladan wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya yafe mana. Hmm. ‘Yan uwanmu da suke cikin halin kunci musamman Falastinawa Allah kai musu ɗauki ya taimake su ya kare su ya ɗauka musulunci da musulunci ya kaskanta kafirci da kafirai da masu goya musu baya a ko'ina suke a faɗin duniya. Bismillahi Rahim.